ta'ala bi kulli lisanin wa janani muna gode masa muna gode masa akan ni'imarsa wanda yake ba su da iyaka alhamdulillah a maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da jawabi akan yana kokarin ya bayyana mana matsayi da fifiko da bambanci da yake tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaman yanda wani mai waƙe yake faɗi ne cewa Muhammadun jama'a fihi maftarak salla alaihi Allahu ma la alfalak cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da kuke ganin sa jama'a fihi maftarak dukkan abin da ya rarraba a cikin annabawa idan da wani annabi yana da haƙuri ne wannan yana da ilimi ne wannan ya keɓanta ta fanni kaza ne wannan ya fi rinjaya ta ɓarayi kaza ne to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗaya sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara masa dukkan abin da ya tara wa waɗancan annabawa in wancan annabi yana da kaza amma bai da kaza wannan yana da kaza bai da amma bai da kaza to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kaza kuma yana da kaza komai ya tattara a cikinsa sallallahu alaihi wasallam a shi yasa a al-Imam al-Husaini rahmatullahi ta'ala alaihi yake faɗa mana cewa wato ayoyin annabawa gabaki ɗaya sun zo kuma sun dirsashe sun tafi amma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan ayatuhu baqiyatun mustamirratun ila an yarsallahu al ardu wa man alaiha ya wato abadal abidin har abadan abada a shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sa da sa suna nan babu yankewa babu kuma karewa a mulan mushehu radiyallahu ta'ala anhu a wannan gaba ya ci gaba da cewa نبدأ بالفرق بين مقامه ومقام الخليل الخليل مقامه أن طمع في المغفرة بقوله والذي أطمع أن يكفر لخطيئتي يوم الدين والحبيب مقامه في ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والخليل مقامه الطلب قال ولا تخزني يوم يبعثون وأوطي الحبيب من غير طلب يوم لا يهدي الله النبي والذين آمنوا معه والخليل قال واجعل لي لسان والحبيب ورفعنا لك ذكرك والخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام والحبيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والخليل قال حسبي الله والحبيب يا أيها النبي حسبك الله والخليل قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين والحبيب سبحان الذي أسرى بأبده ليلا إلى غير ذلك مولم شيخ رضي الله تعالى عنه ya fara jawabi a kan sallallahu alaihi wasallam da shi da kakansa annabin Allah Ibrahim kenan wanda yake shi annabi Ibrahim bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mai darajar sa a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wanda yake bin masa a daraja annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim sai annabin Allah Musa bayan annabi Musa sai annabin Allah Isa na'am to bayan annabi Ibrahim sai annabin Allah Nuhu bayan Nuhu sai Musa bayan Musa sai Isa to haka al'amari yake to sai radiyallahu ta'ala an anhu yake faɗa mana cewa a ah, nabda'u za mu fara bil farqi da rarrabewa baina maqamihi tsakanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa maqamil khalil da makatsayin kuma annabi wato Ibrahim alaihi salatu wassalam yace al khalilu maqamuhu yace maqamin annabi wato annabi Ibrahim shine an tami'a shine yayi kwaɗayi bil maghfirati cewa Allah ya gafarta masa bi qaulihi da faɗinsa sa da yake fadi a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya bamu mu labari cewa wallazi atma wa an yaghfira li yau yawmiddin cewa da wannan wanda nake kwaɗayin an yakfira li ya gafarta mini a ce kuskure na yawmaddin a ranar tashin alkiyama wato shi annabin Allah Ibrahim ya nema ne yana roƙon Allah subhanahu wata'ala yana tadarrui fi khushu'in wa khudu'in akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa wato kuskurensa a ranar tashin alkiyama to shi ka gani ma yayi to sai mu tsaya mu ji ya shi kuma aka kare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa mana wal habibu shi kuma annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake habibullah maqamuhu matsayinsa bi zalika kawai sai muka ji faɗi Allah yake masa yana ce masa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma